وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى كل من صار على منواله بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن خطبتي اليوم تتكون من دروس قرآنية تنزيلية ربانية سماوية ألا تتكيف من الآية العشرين من السورة الثلاثين دوالي أي فضائلا حيث أن ربنا وخالقنا ومالكنا يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض أو من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر فانتشروا هذه الآية ومن من راتبة التبعيضية أي من الآيات الربانية السماوية الكثيرة أن خلقكم من تراب كل منا خلق من التراب كما قال قائلهم خلقت من التراب فصرت شخصا تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب إن في ذلك لآيات إن خلقنا من التراب آية من الآيات الربانية ثم قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعني إن كوننا خلق لنا أزواجنا من أنفسنا قال المفسرون أزواجكم أي لقضاء حوائجكم فالزوجة محل قضاء حدث الرجل يعني الزوج وكذلك باتفاق المقابل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إذا أخبرنا هنا بأنه من آياته تبارك وتعالى أن خلق لنا أزواجنا من أنفسنا لماذا؟ ما قال لتتشاجروا ولا لتتقاطعوا لا لتذكروا إليها إن الزواج يحقق السكن والطمأنينة والألفة والتزامج لا التفاعل ولا التشاؤم ولا التقطع بل التقاطع لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة شيء والرحمة شيء لأن الأطف هنا يفيد المغايرة المودة ثدية ربانية خلقية أو خلقية تتمكن في شريان القلب يرى الإنسان قرينة حياته فتراه ينفعل إليها ليتزوج منها هذا يكون على جسر المودة وبعد المودة الرحمة حيث أن الأولاد الجاب والأحفاد الرحمة سبحان الله هذا البيت دخل البيت الثاني هذا يفسر لك معنى قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء ذكرا فجعله نقبا وطئرا وكان ربك ايش قديرا هذه الآية الثانية في هذا السياق الرباني السماوي الإلهي لتسكنوا إليها وجعل بينكم مصدر إن في ذلك لقوم يتفكرون ومن آيات الآية الثالثة خلق السماوات والأرض انظر إلى السماء آية كبيرة إنها لم تسقط ولم تتمايز ولم تتقطع فرد البصر هل ترى في الخطوط السماء آية وأي آية والأرض أصلا الأرض أيضا آية وفي الأرض أهل المقيمين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن الأرض منبسطة ممهدة بإمكانك أن تسير عليها وراءها من كانوا إلى أقصى الأقطار الأرضية دون أن تشكو هل سمعت قط يوما تقول الأرض والله إنني منثقل بالأخطار تركبون الطيارات الثقيلة ورائي وأنا تعبت وأنا مرهقة كلا وأنا هذه آية واختلاف ألسنتكم وألوانكم ثم الآية الثانية هناك الاختلاف بل اختلافات كثيرة في نطقنا وفي كلامنا وفي التعبير اللغوي بين بكر وزيد وعمر وهند وإلى آخره الله أكبر بل في قبيلة واحدة هناك تمايز قبيلتنا القبيلة الحوصوية إنك تعلم النطق الكنوي واللكنة واللكنة ولكن كل لسه اللحن الإشناوي واللحن الزكزكي والصفحاوي والزنبري والكبوي وإلى آخره آه لو تكلم كنوي تدرك بداهته أنه كذب إذا انظرت بيننا إن كنت حوطويا دما وأبا وأبا أما المتهور فلا أما نار أبناء اللغة ندرك واختلاف أخوانكم إذا ترى الناس بنيجيريا في إفريقيا لكن كل إذا تكلم لا يفهمه الأخ الآخر بجميع الفوارق اللغوية يا رب هذا خلق الله فأقول أقول ما نصدق هذه الايه إن الفرمان للعالمين أما الجاهلون فلا يدركون وفي قراءة أخرى إن في ظل للعالمين بالفتحة رواية وصل النافع من طريق الأزرق كما يقول علماء القراءات هذه آية والآية التالية ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاركم من فضله إن في ذلك لقوم يسمعون شوف يسمعون النوم آية النوم صفة خلقية ربانية ما هو النوم قالوا النوم غفلة يهاجم القلب أو يهجم على القلب فيفقد القلب الوعي فترى النائم ولا يدري ماذا يدور حوله بل إن النوم موت مستقر نعم. لذلك إن المؤمن إذا أراد أن ينام يقول باسمك اللهم أموت وأحيا ويقول إذا استيقظ الحمد لله أحيانا بعد ما أمات إذا مت نعم مت ومت مت ومت والآن في السيطرة نعم هذا الأمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت أنا في منامها فيمسك إذا الموت إذا النوم موت مصغر يا أخي يا أخي الله هذه آية لذلك لا ينبغي لكل إنسان أن يملأ نفسه النوم لأنه يدخل جنون إلى قلبه وجعلنا نومكم سباتا فالنوم راحة فالنوم طمأنينة فالنوم ريحان القلب والوجدان والبال والجلد تبارك هذه آية الآية الثالثة الخامسة ومن آياته يريكم البرد خوفا وطمعا إن الربعات لكم يعقلون إنك ترى البرق يبرق وقت نزول المطر هذه آية أيضا يعني ماذا؟ خوفا الناس يخافون لأنك إذا رأيت لمعان البرق ويغرب تخاف ترتجل ليدلك على قوة عظمة الله رب العالمين خوف وطمعا ثم تطمع في المطر النازل المطر هو الماء إما أن يكون الماء مطرا وإما أن يكون غيثا وإما أن يكون جارفا نعوذ بالله من شراكة الماء وإنما نزل الغيب الغيب هو الذي يأتي لناس بالغيب أي النصرة والتوفيق أما المياه الفكاكه والهدامة والهلاكة فلا تسمى غيبا ذلك بالحديث اللهم أعلمنا غيبا غيبا هذه آية هناك آية لقوم يأكلون ومن آياته أن تقوم الصدر أن تقوم السماء ورد الأرض والأرض بأمري فترى السماء قائمة والأرض مستمرة لكن بأمره أي بسبب أمره إن في ذلك لآيات يعني إلى غير ذلك ومن آياته أن تقوم السماء بغض أمري ثم إذا دعاكم دعوة من إذا أنتم تخرجون هذه الآيات الست كلها تدل دلالة قاطئة جلية واضحة على أن الملك والعزة لله رب العالمين وينبغي لكل آقل أن يكون متدبرا عند قراءة القرآن العظيم الكريم قال تعالى أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها التدبر وقال كتاب يتدبر آياتي ليتدبروا آياتي ولتذكر أولو الألباب ويقول من قال فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالخير تحت تدبر القرآن فتدبر القرآن أو فتدبري إن كنت مخاطبا إن رمت الهدى فالخير تحت تدبر القرآن لا خير في القرآن ولا يتدبر لا بد من التدبر لأن عن طريق التدبر تخرج بلآلئة علمية تعليمية خيرية ليمد لك الطريق إلى الله رب العالمين وهو الخلاق العليم أسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالهدى والبيان والعلم النافع والسير على طريق النجاة في الدنيا والآخرة سبحانك ربنا سبحانك ربنا نسألك أن تبارك فينا رب العالمين سبحانك ربنا أنت ربنا ومالكنا وخالقنا صلوه الرحمة والمغفرة والتوفيق ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ga Allah mai jiɗin lamarin bayi faruwa Allah ta yi musu da amincin Allah su ƙara tabbata har abada tukur babu yankewa da shugaban halitta annabi Muhammad aikakken Allah zuwa ga dukkanin halitta kwata babu yankewa babu kuma ainihin katsewa wannan saƙo ne mai dorewa ila qiyamis sa'a me rabo Allah ya samu da cikin su wadanda suka yi riko suka ba mai wannan saƙo ne kuma su kwatatawa bisa ilimi har ranar kira da aminci su ƙara tabbata da shugaban mu farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi da shi da iyalan gidan shi tsarka tsarkaka da tsada da sahabban nan nake gwara zan wadanda kullum na sha faɗa saboda sunmu da sahabbai har muka sanya mu masallacin mu sunan sahaba duk misali wannan masallacin shekara ashirin da shida ke taɓa da wannan suna mamakin da dai sai ga masallacin da yawa a najeriya wanda su sahaba sahaba sahaba ko wani shekarun da na an kuɗo har mun sai ga so da na sallar juma'a a sallar da ke kullum yin ikini a saman sai a wannan wata alama ce ta albarka daga ubangiji ya karbi abin da ya yasa ina ba ta gane ba mara ganewa sai mai ɗorashin hankali da kwakwalwa su a bainin sauku tare da kumoki Allah ya haɗa da ku fi wani abu a yi maka a cikin ɗin ɗin kudu inda maliki muhtar ta a wannan lokaci ɗan kuwa masu albarka tana magana ne kan darussa tun daga aya ta ashirin zuwa abin da ya tsawaka daga tura ta talatin Allah yana cewa yana daga cikin ayoyin shi ka lura aya iri yoti akwai aya wacce ake karanta ta kamar ƙwa'ari تكررت له آية كذا قال وانا أنا كنت آية مقروءة وش أكي كررتها أقول لكم آية مظهورة تجد تجد كار هذه آية الله سورة آية, آية كيف كانت آية كيف كانت مسلم آية يوشي أنا جسمها لسرك وتستمي أنت إن كلمة أتي بكتر لوك كنت داشي في صورة آية كيف وفي الأرض آية للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون يؤيد في الدفع أقوي آية،, آية كما تفكر فيه كي أتلن كم بابا ذلك المرة تبدأ جدا من الآية وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء هكذا وربت وأنبتت من كل زوج بديل تكن لكثرة شروط da mun saukar da ruwa sai ka da aya kasar da ganin za ka abokan ka fara abu da ba komai damina na zuwa ba ka iya kallon da ganin zuwa gida ne da mutane sun shuka ta kai aya to aya ne aka cikin kuma da sai kira da gaskiya ubangiji ya halitta ku mutum baya to ba ta wani dukkanin mu da ta Allah ta ayi sannan ƙarshe da jirgi za a zai an gane ko can sai ga daga cikin dafa kuma za a fito da ku kamar da yake ya khalaqnakum min khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kaga aya halittar ku daga ainihin ƙasa a fito da ku kuna kai kawo a ban kasa wannan aya ce babba ma'ana abin lura ne sannan aya ta biyu a cikin wannan jere yana daga cikin ayar ubangiji ya lito matayen daga Matan matanmu daga jikin ne malaman tafsirin su ce saboda amfanin ku matayen ku tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare ku هن لباس لكم وأنتم لباس لهن kaga ayoyi ne waɗannan ayoyin ke nuna maka cewa akwai soyayya sai ce ina da cikin ayyukan ya da so mata yanku da cikin ku litas kun ne har ku samu natsuwa tare da su kenan ba dan ku yi rigima auren da ake tsaurawa kullum ya kai ango ya ke amara ya ko angwaye da amare ba dan ayi rigima ba ba ta tashin hankali ba ne ba ta tsaye juna gori ba ne ba ta nuna kanin ka ba ne ba ta cikin da ke kyawa ce kai mura ba ne la litaskuru ilaika zarin gidan aure ana ta aya gaga da aira da to an rusa hikimar ayar ubangiji da haka ba girin girin ba ta yi mai ba zafa cikin aure aure ba a zauna lafiya Allah ka bambika da mawan mulani lafiya cikin alkhairi albarka rabbal alamin sai Allah ya ce ya akwai aya amma ga masu tunani aya ta uku a cikin wannan jerin yana da cikin ayoyin ubangiji halittar sammai da kasai da kuma bambancin harsunan ko cikin haka akwai aya amma ga masu ilimi lil'alimi ta iske mutane sun fi miliyan nawa inda daga ƙabilu daban-daban ne kowa ya magana da yare da ne kowa ya shi amma ta daga allah ya ƙasa akwai yare guda kowa ke ji kar ma ka kasu ne ka komo hausawa da ya shigo in ba hausa zai yi kananci a hausa da kan masa ba ka gine ka san ba ka gine ba ka kuce haka da wani to duk yare ma wato ba ma bambancin ta bambancin ma abin da ake kira dialectical difference dialect ai wannan tsari na wasu kazari kuma yaro dan wannan kabila baya bukata a koya mai a zai iya ne automatically bilfari ko nan abin lura ne muna da aure da yawa a gaban mu da ya kamata mu lura da su saboda ƙara zurfafa imanin mu ga ubangiji da ƙara yadda da shi da kuma ƙara rungume a rabar gaba ɗaya Allah ta haɓaka imani da ke lallai akwai aya alwaye wacce ta ce lil'alimi ruwar imam haf haf daga a amma ruwar imam wasu ita lil'alami ya mana mun fata ga dukkanin halitta ba dukkan su ma'amuru da yake kira'a mafi ka karanta ko guda goma ƙarin guda uku din nan abu ja'far al-madani yaqub al-hadrami al-basri da kuma khalaf ibn hamd al-ashir kamar da ibn al-jazari ya ƙara littafin sa الدر المضيئة في قراءة الثلاث المرضية ذكر القرآنية لا قراءة تلك الثلاث يقول Ba babu laifi ta dace da arabiya ba gwaranci ba ne ta kuma samu isnadi zuwa ga annabi annabi ne faɗa sannan kuma ta dace da arrafin da usmani waɗannan da dukkanin waɗannan guda goma an yi ta abin da ya karo ana kin alƙara'atu shafa ba amfani da su yau fasaha a kan haka akwai aya lil alimin kawai lil alimin ashe masu tabbata kawar da shi ta fuskar rayuwa matar ta abokin tattaunawa tattara a tsirin mai daji uwar ayyanta ka tausaya mata ki tausaya mai lafiyarsa ka damuta tufarsa ka mai da hannu. cin ta da shanka ki tafi kowa ce da sallallahu alaihi wa kuɗi baya kanka yana sana ilimin ta awolu ma yajibu ne a magana mai daɗi sannan mata fuska ke kuma ki kiyaye jin daɗi kar ki bari ya ga matsala a ainihin ki kiyaye idanunsa ki kiyaye yunwa shi ki kiyaye sha'awar shi ki kiyaye kullum shi ki kiyaye ganin shi kiyaye ganin shi kare gaba da yau shi ne wani magana kiyaye kunnin shi kare ji mugun abu game da shi kiyaye cikin shi ƙetan kiwa kayan yunwa kai kuma ka toshe yunwa ka kawo abin toshe yunwa ka kawo shi bare da wuri wajen ce magana sannan ki kiyaye bukatar shi kada bukata ta gusar da bukatar aure ki tumbe waɗannan su ne rukunan ma'anar littattun sai kuma ga ya musu magana mai daɗi masu ƙaro aure don cin zarafin bada da ƙaro muna musu na ɗika to ka ɓata niyyar duk aiki in ya shigo da shigo ko ba su mai aikin banza ko da aikin da ke so kai tsakiya ne kan kai zai ita ni na isa ila kula da wani na libasun wa an san libasun kai da wannan ne saboda kusan duk sallar da aka rama sai yawan daura aure aure a kan a masallacin kuma ne amma auren da aka daura cikin tsari dan girman Allah nawa ne kuke shekara goma cin ba samu yaji ba yaji ne wannan tambaya wata ran a garin mai da nake da Allah shi kun kunna wannan lalka a gaya min wanda shekara talatin da wasu ba ya yi kowace yi su suke ji sai wani rozi wallahi ma da yau da mutum ke da barka da yau zai zo mutane ga tsakan nan ba A ke da yake ba za a samu kuma zawa ai dan adam ta kai aya ta gaba yana da sunan ubangiji baccin ku cikin dare da bacci alkhairi bacci ni'ima bacci hutu ne wajen Allah na wakon ta. mutuwa ne ɗan karami Allah shi ne kamar rawuka lokacin mutuwa haka lokacin barci sai ya karɓi wanda ajali ya yi wanda ke da sauran numfashi kuma sai Allah ya kake da lokacin bagawa inda ba ta kan barci mutuwa ne ai lokacin barci muka ce bismika Allahumma a mutuwa kaga ubangiji da tsoron ka muke mutuwa shi ka mutuwa sai ni bacci kafin mutuwa mutuwa na dalil ya nan da Allah ta sa mu haɗu cikin alkhairi amin kuma inda za ta san bacci mutuwa na aikatan ce alhamdulillah ahyana ba'da ma amana Allah ta raya bayan ta kashe Allah ya ce ku ayar yi da barcin ku da zai tsaye ka mutu lalle akwai aya ga mutane masu ji Allah ta kawo jira da tsarin ubangiji yake kawo tsintsiya da ruwa ita ma aya yanzu lokacin damina da ake suna cin kawo ruwa da mawasiya yake don ku ji tsoro don ku yi kwaɗayi tsoron mai zai faru game da wasiyar kwaɗayin ruwa da yana da cikin ayoyi na ubangiji wato ya rike sama da ƙasa sama ba ta faɗo ba ƙasa ba ta kafa sai bari mai rigima da ke samaniya kin za ka da miji da uku sama ga tsaron da kayan ɗinta ƙasa da kayan ɗi mu kuma na cikin tsakiya to sai mu ga ta fadi cin na ka ka da ke ba ka da ƙarfi ba ka da amma Allah shi ne yau suku sam shi ke rike ta da ƙasa an ta zola ba za su bushe ba ba za mu karanta ba za mu ƙara kan girman Allah ba mu sadu da ba mu yi da shi ke yin komai don ka samu nutsuwa a zuciyarka da kwanciyar hankali wanda shi ne da wasu lokaci na Allah muna roƙonka yadda Ibrahim ke za wa musulmi bala'in da ya faɗa musu Allah ta tsara umarnin cikin su Allah ka cece su ya tsara musu bala'i ya ka ɗauke musu wahala ya rabbal alamin ya kaskantar da su ka to dama to zartatu ne ya rabbal alamin Allahumma alaihi اللهم عليك بهم اللهم دمرهم اللهم عليك بنتنياهو عليك بالعوائل يقسمك الله كيف إيه، إيه، إيه. يعني بيجي بيجي قتل يا الله كيف كما ده أظن كيف أصحاب الفيل wannan muna ƙara zanda da sako sako kuma ji wannan ne wanda wai kotu na faɗa ana mai sa kotun ecos mai cewa dokar blasphemy dokar batunci da annabi a kawo da wani dokar da zuwa sai mutum da so hawaii ne ya rubuta ya yi raba mu musulmi ne dokoki namu ne ba mu ce na kuma ne lakum dinukum wani ne a kun kuka shi a kai ba ba magana yancin albatu na faɗin baki ila saura ku sani dokokin mu dokokin mu ne na kula اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين من رب العالمين صلوا وسلموا على محمد وقوموا إلى صلاتكم